sashen hausa na murya amurka ke magana a kan mitoci 19:31:49:60 31 kilo has sai 1530 a matsakaicin zango masu sauran ma jamhuriyar nijar kuma za su iya kama tashar ce kai tsaye ta tushen fm na voa africa a kan mita 1.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da da kuma niya a kuma na iya samun alfa rediyo na kuma sun da ke kasar ghana su ko masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar tashar to suna iya samu a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Assalamu alaikum barkanmu da asuba barkanmu da saduwa da ku a cikin shirin na yau Juma'a 8 ga watan Yuni na shekarar 2018. Ladan Ibrahim Ayawa ne daga nan birnin Washington DC da da sahabu Ibrahim Aliyu da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa ga kanun labarai shugaban amurka ya faɗa jiya alhamis cewa zai gayyaci shugaban koriya ta arewa zuwa amurka idan taron kori da za su yi tafi yadda ya kamata jiya alhamis ministocin tsaro na kasashe da ke kungiyar tsaro ta nato suka bayyana wani sabbin shirye-shirye na fada da kai doki na soja a duk faɗin turai cikin kwanaki talatin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya kuma ya ayyana mutane shida waɗanda suke safarar mutane domin aza musu takunkumin ƙasa da ƙasa saboda amfani da dubban ƴanci rani daga afirka da suke bi ta gabar ruwan libya to allah kyauta kan labaran kenan a cikin shirin za ku cewa rundunar 'yan sandan najeriya ta ce har yanzu fa tana jiran shugaban majalisar dattijan najeriya bukola saraki da zo ya mata bayani akan zargin da ake masa New revelation from further investigation into the matter showed that Sabbin bayanan da muka samu a halin yanzu a ci gaba da wannan bincike shine waɗannan jagororin 'yan fashi na da alaka ta kud da da shugaban majalisar dattawan Najeriya Dr. Bukola Abubakar Sola Saraki. Hukumar kula da yanayi ko cewa ta yi jama'a su shirya ambaliya a ah, mai zuwa idan Allah ya kai mu. da akwai ɗaiɗaikun wurare inda za a samu ruwa fiye da yadda aka saba samu kaga ana sa ran cewa za a samu matsalolin ambaliya kenan a kuma idan muna da lokaci za mu kawo muku rahoto akan kamfe na muhimmancin nonon shanu sai ya karatu daga kur'ani mai tsarki albarkacin watan ramadan sai juma'a ali da za ta shigo da shirinta na lafiya uwar jiki amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Alhamis cewa zai gayyaci shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya kawo ziyara Amurka idan komai ya tafi yadda ake so a taron koli da za su yi tare da Kim Jong-un. Amma ɗaya gefen kuma ya ce a shirye yake fice daga zauren taron idan bai gamsu da abin da ke faruwa ba. Shugaba Trump ya yi wata ganawa ta tsawon sa'o'i biyu da Prime Minister Japan Shinzo Abe a jiya Alhamis din a fadar White House, ƙasa da mako ɗaya gabanin taron kolin. Abe ya nemi tabbacin Amurka na ganin an samu ci gaba wajen shawo kan shirin nukiliyar Koriya ta Arewa da makamai masu linzami da kuma batun 'yan ƙasar ta Japan da take zargin Koriya ta Arewa ta sace su a wajajen 1970 da kuma 80. a taron manema labarai na haɗin gwiwa da suka yi bayan ganawar mr trump ya alkawarin zai kawo batun a lokacin taron kolin da za su yi da mr un a halin da ake ci kuma kwanaki gabanin taron koli tsakanin kasashen biyu wakilan majalisar dokokin amurka 'yan republican sun bayyana goyon bayan su ga yunkurin da na shugaba trump yake yi su ma 'yan jam'iyyar democrat sun su kuma 'yan jam'iyyar democrat sun bayyana damuwa ne kan taron kolin duk da haka suna cewa hakan ba yana nufin suna neman ganin cewa shugaban na amurka ya gaza ba a gefe ɗaya kuma jajiberin taron ƙungiyar ƙasashe bakwai masu ƙarfin masana'antu da ake kira G7 a takaice da za a fara yau juma'a da gobe asabar a wato a ƙasar Kanada, shugaban amurka donald trump ya ciki mai masaukin bakinsa prime minister canada justin trudeau har fadar wada ta faɗa cewa mr trump zai ƙaurace wasu zaman shawarwarin a sakonni da ya aike ta twitter a maraicen jiya alhamis mr trump ya soki prime minister trudeau da kuma shugaban ƙasar faransa emmanuel macron na ɗorawa amurka ɗimbin haraji kan kayayyakinta da kuma kafa mata wasu shingaye shugaba trump ya ce prime minister trudeau ya fusata ne kan batun yarjejeniyar cinikayya da amurka da ake kira nafta a takaice shugaban amurka ya tuwita ne bayan da prime minister trudeau ya yi barazanar cewa sauran kasashen za su ware amurka a jawabin bayan taro shi ma a nasa sako ta twitter shugaban faransa emmanuel macron ya ce yayin da amurka bata damu idan aka mai da ita saniyar ware ba sauran shugabannin kasashen shida su ma ba su damu ba idan suka sanya hannu kan yarjejeniyar ba tare da amurka ba jiya alhamis ministocin tsaro na kasashe da ke kungiyar tsaro ta neto suka bayyana wasu sabbin shirye-shirye na fada da kai doki na soja yadda za su iya tura bataliya talatin da jiragen yaƙi talatin da jiragen yaƙi na ruwa masu dakon jiragen yaƙi na sama cikin kwanaki talatin zuwa ko ina a faɗin turai inda ake rikici babu dai cikakken bayani kan daftarin shirin da amurka ta gabatar ko da shike ministocin tsaron kasashen suka ce suna fatar ganin shirin ya fara aiki nan da shekara ta 2020 shugabannin kungiyar sun ajiye gefe ɗaya bambance-bambance da ke akwai tsakanin 'ya'yan nata wajen ganin cewa sun kafa rundunoninsu wajen tunkarar kutse ko takala daga ƙasar rasha Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ayyana mutane shida waɗanda suke safarar mutane domin a aza musu takunkumin ƙasa da ƙasa saboda amfani da dubban 'yanci rani daga Afirka da suke bi ta gaɓar ruwan Libya. Mutanen shida hudu daga cikinsu 'yan ƙasar Libya ne biyu kuma 'yan ƙasar Eritrea waɗanda suke shugabantar ƙungiyoyin ɓata gari da 'yan banga waɗanda suke cin ƙarfin ƴanci rani daga ƙasashen Afirka waɗanda suke ƙoƙarin su ƙetara ta tekun Mediterranean zuwa Turai. Takunkumin ya fara aiki daga jiya Alhamis. matakin zai hana su amfani da ajiyar su a banki da kuma hana su yin balaguro zuwa ƙasashen ƙetare wannan ko shine karon farko da kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya zai aza takunkumi kan shugabannin ƙungiyoyin 'yan banga masu aikata laifi ciki ko har da safarar mutane labaran duniya ke sauraro daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan washington dc Rasha da China suna samun nasara wajen sake fasalin ƙawance da dangantaka da iko a faɗin duniya, lamari da ke ƙara damun Amurka da ƙawayenta. Ko da shike manyan jami'an soja sun sha jan hankali kan take-taken Rasha da China a wasu sassan duniya daga Turai zuwa yankin Asiya da Afirka, akwai alamun cewa Amurka da ƙawayenta ba su kula komai da hankali nan kusa da gida ba kan take-taken ƙasashen biyu a kudanci da kuma ƙasashe da ke nahiyar Amurka ta tsakiya. kwamandan mayakan ruwan amurka admiral kattid mai kula da shiya kudu ya ce a nan kusa da gida akwai gasa mai tsanani da ke wakana rahotanni suka ce rasha tana ƙara matsakaimi wajen sake dawo da martabarta ta fuskar soja ta wajen aikewa da jiragen yakin ta na ruwa zuwa yankin da kuma ƙara tattara bayanan sirri baya ga ƙara farfado da dangantaka da tsoffin ƙawayenta ƙasar ta dukufa wajen sayar wa ƙasashen kayan yaƙi da daga cikin ƙasashe da ke amfana ƙarƙashin wannan yunkuri ita ce venezuela Amurka ta ɗauki matakin takaita visa ga jami'an 'yan sanda daga ƙasar Nicaragua da wasu jami'an gwamnatin ƙasar biyo bayan tarzomar da ta ɓarke a ƙasar da ke wato nahiyar Amurka ta tsakiya, lamari da ya sanadiyar mutuwar mutane fiye da 120. a cikin sanarwa da ta bayar ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce tarzomar siyasa da 'yan sanda da wasu 'yan banga waɗanda suke goyon bayan gwamnati suke yi kan jama'ar ƙasar musamman ɗaliban jami'a ya nuna a fili wato rashin mutunta eh, 'yancin bil'adama mataki da ba za a lamunta da shi ba sanarwar ta gaba da cewa waɗannan jami'ai suna cin karensu babu babbaka a duk faɗin ƙasar ta nicaragua ko da shike amurka bata ba da sunayen waɗanda waɗannan mataki ya shafa ba ta ce sai ta yi iyalan jami'an masu ma hakan ta shafe su a tsakiyar watan afrilun bana ne zanga-zanga ta barke a ƙasar bayan da shugaba daniel ortega ya ba da sanarwar rage kuɗin fansho wadda daga bisani ya janye masu zanga-zanga suna kiran da shugaba ortega ya yi murabus labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka Mun fara da rahoton da ke cewa 'yan sanda a Najeriya sun ce har yanzu fa suna jiran shugaban majalisar dattijan Najeriya Santa Bukola Saraki ya zo ya musu bayani game da 'yan fashin nan da suka fashi a garin Ofa ga Hassan Maina kai da karin bayani a cikin wannan rahoton. Uh, today I'm going to I'll uh, give you the detail of the update of police investigation into the indictment of Senate President, Federal Republic of Nigeria. Senator Bukola Saraki. Kakakin hedikwatar rundunar 'yan sandan Najeriya kenan ACP Moshid Jimo ke magana a taron manema labarai karo na biyu kan ci gaban da suke samu na binciken da suke yi dangane da alakar shugaban majalisar dattawan Najeriya Dr. Abubakar Bukola Saraki da kuma 'yan fashin bankin nan da suka kashe mutane 33 ciki har da mata masu ciki da 'yan sanda tara. In za a iya tunawa cikin taron manema labarai da ne da ku shekaran jiya waccan jagoran 'yan fashin wanda dan jagaliyar siyasar dr bukola ne ya faɗa cewar shugaban majalisar dattawan najeriya na da ƙarin wasu manyan 'yan bindiga guda uku da suke aika-aika a sassa daban-daban na jihar kwara to su ma mun cafke biyu daga cikinsu New revelation from further investigation into the matter showed that sabbin bayanan da muka samu a halin yanzu a ci gaba da wannan bincike shine waɗannan jagororin 'yan fashi na da alaka ta kud da da shugaban majalisar dattawan najeriya dr bukola abubakar sola saraki kamar yadda su da kansu suka bayyana a ƙarin hujja a nan shine wani sabon hoto na ɗaya daga cikin waɗannan 'yan fashi da makami za a ga wandon da ke jikinsa irin sutura ne da ake kira a ashobi da 'yan uwa da abokan arziki suka sanya yayin bikin 'yar gidan Dr. Bukola Sarakin. A saboda haka shugaban majalisar dattawan Najeriya dole ya wanke kansa daga wannan zargi. Is that the Senate President, Federal Republic of Nigeria, Senator Bukola Saraki is still under investigation by the Nigerian Police Force in connection with the Ofa bank robbery. 'yan sandan dai sun ce sun gayyaci shugaban majalisar dattawan najeriya amma dr bukola saraki ya ce yanzu 'yan sandan sun janye wancan gayyata da suka yi masa sun ce rubuta kulin jawabin sa a rubuce ya aike masu da shi al'amarin da 'yan sandan suka ce ba gaskiya ba ne to shin in har yanzu wannan gayyata na nan kuma dr bukola saraki bai bayyana gaban su ba to ko yan sandan za su sa a kamo shi tambayar kenan da na yawa kakakin yan sandan najeriya acp jima moshut wannan bincike ne kurum ka iya nunawa bayan dai waɗannan 'yan bangar siyasa sun tafka wannan fashi da makami da kuma kashe-kashe kazalika sun zo sun bi tawagar dr bukola saraki zuwa garin offa a jihar kwara inda aka yi jaje da ta'aziyya tare da su hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria wakata in in buɗe maka, mulki ni'ima ce ta To ita ko hukumar kula da yanayi na ƙasa ta ce jama'ar ƙasa musamman manoma a Najeriya su kwana da shirin fuskantar ambaliya a damana mai zuwa idan Allah ya kai mu. Ga Nasir Adamu ya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. When you go for small, when go for yafu So this one na from God. Oh. So if you go use this one, you go use help your farm. Oh. Ministan zirga-zirgar jirage na Najeriya Hadi Sirika ke karin haske da bagwarin turanci don isar da sako ga manoma. Su rika tuntubar masana yanayi don sanin lokacin shuka da kuma yiwuwar tsawo ko karancin ruwan damuna a shekarar. Bayanin ministan dai a wajen taron hukumar nazarin yanayi ne ko hasashen yanayi ta Najeriya NIMET don kara aza manoma da sauran al'ummar Najeriya kan yadda damunar bana za ta kasance da binciken kimiyya da ya aminta da siddabaru ko shaci faɗi. Gama ƙarin bayanin ministan. Ran da aka ce za a fara ruwa a buntuwa rana aka fara. Ran da aka ce ruwa zai tsaya a kwangwalan rana ya tsaya. Saboda manomi kenan zai iya sanin yawan ruwan da za a yi a garinsu. Kaga ba zai je irin abin da ake cewa bizne ba a da. In an ji ƙanshin damina an yi ruwan farko sai mutane su je su yi bizne. Kuma na kira ga manoma wanda suke sauraron wannan gidan rediyo. Kimiyya da fasaha kamar lokacin da na yi buɗe wannan taron na ce wata rahama ce daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Tun da ya ba mu ilimin da za mu hau jirgin sama mu ruga tahiyar shekara guda ta koma awo to ya kamata a yadda a aminta cewa Allah subhanahu wataala mai rahama wadda bata karewa ya ba mu rahama da zamu iya gane lokacin da ruwa zai sauka da lokacin zai kare ba wai bature bane ko boko bane wannan rahama Allah ce ya sanar da mu kuma ya faɗa alqur'ani cewa shine yake ilmantar da dan adam abin da bai sani ba shugaban hukumar hasashen yanayin farfesa Sani Abubakar Mashi ya ce za a samu wadatar ruwan sama amma akwai kalubale da ya ce 'yan Najeriya su yi la'akari da shi akwai wasu irin matsaloli irin kamar su tsawa da irin ruwan nan da yake zuwa da yawa a cikin takaitaccen lokaci da zai zai faru a wurare yana sawa a zo a samu matsalolin ambaliya to mun haɗu wuraren da ake sa ran samun irin wa'annan wurare to kaga abin da kenan duk da yake da cewa duk cikin Najeriya za a samu ruwa yadda aka saba amma da yake akwai ɗaiɗaikun wurare inda za a samu ruwa fiye da yadda aka saba samu kaga ana sa ran cewa za a samu matsalolin ambaliya kenan to wannan koma idan za a samu matsalolin ambaliya kaga kenan dole ya kasance a kwana cikin shiri sannan abin da kuma muka zo muka ƙara samu shine cewa matsalolin nan da ke faruwa da harko da ƙarshen damina na yawan irin iskan nan mai kawo ɓanna za a same ta farko da kuma ƙarshe iska ne da ke kawo ɗauna ta kada itatuwa ta kada gine-gine ta cire kwano ɗin nan muna sa ran cewa za a zo a same ta a wurare da yawa na ƙasar nan to kaga dole ya kasance jama'a su zo su kwana cikin shiri abin na ƙarshe kuma da muka yi game da ruwan nan tsaiko da ake samu an fara ruwa ruwa ya zo ya ɗauke amfanin gona ya fara yi wanda ake ce madrasifel za a same shi wanda yake bambancin shi wani wuri zai kai kwana goma wani wuri zai kwana goma sha takwas babu ruwa din nan to babban matsala ce za a zo a same shi musamman a cikin watan julai da kuma cikin watan ogas Tuni ya gaba da samun yawaitar ruwan sama a wasu sassa inda a Kebbi aka samu rushewar gidaje, yayin da arewa maso gabas gagarumin ruwa a Gombe ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutum uku, ciki da wani hafizin Alkur'ani Bello Musa bayan jan sallar tarawihi inda ruwa ya jashi cikin mota zuwa babban kwarin jeka da fari zuwa kumbiya kumbiya rai ya yi halinsa. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A kadaji, kai ma ba marayewa ba, Tuhu a kai da Nasiru Adamu yanzu kuma ga karatun Alkur'ani mai tsarki albarkacin watan Ramadan. Sunana Yusuf Ismail Muhammad daga makarantar Alillahi Academy daga Wutabot Cortes, Murtala Muhammad Wai Bauchi, Bauchi State, Nigeria. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواه إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف منه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر فألف وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بعهدك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من عهدها إن كان قميصه قد من دبر فصدق وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين صدق الله العظيم to Allah ya karba kuma kafin ku ji shirinmu na gaba ga wannan mai tashi da kanshi ma ya shiga mota ya ce bai da lafiya ba zai iya tafiya ba to daga cikin su wani suka suka ɗauke shi suka ɗaga shi suka kai shi suka sa shi a mota suka harba bindiga a wurin suka yi tafiyansu. To a biyo mu a cikin shirin mu na hantsi domin jin cikakken wannan rahoto. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Agogo ya ce karfe ɗaya na tsakar dare da minti goma sha bakwai ga kuma shirin mu na gaba. Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Yawa masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani daga likitan kunan Dr. Muhammad Ladan wanda zai yi kokarin amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita na fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To za mu fara ne yau da wasiƙa da muka samu daga wajen Adamu Yayaji. To. A can akwatin gidan waya mai tanda 65 Bukari jihar Taraba, Najeriya. To. yana so ne kai bayani wai akwai wasu wai irin ƙurarraji wasu irin ƙurarraji da ke fitowa kan harshen mutum me ke kawo haka to akwai abubuwa da da za su isa mutum harshen shi waɗansu ƙurarraji su fita a harshen mutum kuma lokaci ma in suka fito har harshen kumbure to na farko akwai ɗansu irin rukunan magunguna da mutum bai samun sa yadda ya kamata yakan sa harshen sa ya samu kuraje ko kuma ya tsage rukunin magani ko abinci abinci <laughs> abinci eh, abinci kenan nake nufi hajiya to akwai su ba su da wani kuma akwai ɗansu ko irin sankaran baki ko na sankaran musamman na harshe kisa akwai sankaran harshe ma to wannan yakan sa mutum bakin shi ya rinka tsage haka kuma wani lokaci a ɗan irin kwanan cututtuka da suke shiga waɗanda ake kira trash da turanci to sukan sa mutum bakin sa ya samu yana da ɗan kuraje kamar ɗigo-ɗigo farare a kan harshen sa to dole na kawo irin wannan ciwon hajiya. rukunin abinci ne waɗanne wadanne irin kayayyakin abinci ne. eh akwai musamman na ba da ca wani lokaci in baka samun su kamar yadda ya kamata to amma mutum in yana da a a gwada shi a tabbatar waɗannan ne hajiya. To kafin eh, likita ya tantance. Tura eh. ma kansu irin abubuwan nan. To akwai dai magani ko? Eh akwai inda kuma akwai kuma ɗansu kawai kuma don don rashin tsafta. To kin san kullum mukan ce mutane a rinka tsaftar baki to waɗansu rashin tsaftar bakin ke kawo wannan shi kuma hajiya. To. Eh. To Allah ya sawaƙe. Amin amin. To ana batun ƙurarraje a kan harshe shi kuma Malam Muhammad Binanci a can unguwar magajin garin Sokoto cewa yi me ke kawo tsagewar baki ne akwai shi kuma me ke kawowa. To tsagewar baki kamar da muka bayyana wani lokaci wannan ma yakan faru domin shi ma rukunonin abubuwan da sukan sa bakin mutum ya tsage. to kuma wani lokaci waɗannan duk irin ciwokan da muka bayyana kamar irin su sankara su rashin abubuwan ko rashin tsafta wani lokaci sukan sa waɗannan su ma su faru ya eh, hajiya to eh. to wato duk dai rukunin abu na ciwon harshe din da wato ƙurarrajin da ke fitowa kan harshe da kuma a tsagewar baki din duk rukunin abinci ɗaya ne ke jawo su koko daban-daban yawan lokaci amma shi yasa dole sai an gwada hajiya na tsagewar bakin ya fi rukunin abinci ya fi kawo wannan shi na tsagewar bakin shi ba a sankaran shi ko a tsage wanda yawanci sankaran bakin ne ke kumburewa wani lokaci wajen san kamar lokaci kamar yadda wani lokaci akwai wasu magunguna da sukan sa mutum bakin mutum harshe mutum ya kumbure inda bai dace da cikin dan adam ba wani lokaci to eh amma in aka je dai aka duba likita ya gano ko me aka ba mutum magani zai samu sauki ko eh aka ba mutum magani zai sauki amma in dai mutum ko bakin harshen ya kumbure mutum na samun wahalar numfashi to ya sauri ya je wani likita ko ya je asibiti To likita ga wannan wasiƙa ta hanyar imel ce ban ga sunan mutumin ko kuma wadda ta rubuto wasiƙar ba. To mun yi batun ƙurarraji a kan harshe da kuma tsagewar baki. Eh. Wannan tambayar yana neman bayani ne akan wai tsewar harshe ga mata masu juna biyu. To mata masu juna biyu kan yi fama da wannan matsala ne? to su ma kin san mata masu juna biyu yawanci akan ba su musamman irin rukunin abubuwan na abincin akan ba su mai yawa ne kin sani musamman domin ah, juna biyu din to in dai mace mai juna biyu tana samun irin wannan lura na dashin ya kamata sauri ta jawar likinta a gwada ta domin akwai wani abin da ba ta samu yadda ya kamata. To in kuma aka gwada ta ɗin aka gano za a iya a magance ta. Eh aka gano za a iya taimakon da kwarai da gaske. Ba zai shafi ɗan tayin da ke cikin cikin ta ba. ba zai shafi ɗan ba amma ya kamata samu waɗannan rukunonin domin waɗannan rukunonin ya kamata sukan taimaka su ma wurin yadda ɗan ke girma a cikin cikin mahaifiyarsa. Wato rukunonin abincin da ka bayyana ɗin. Eh. Da datsa datsa tsawon hace da wurare <laughs> ji akan harshe da tsagewan baki duk rukunonin abinci iri ɗaya ne ke kawo su ko? Eh irin su iri ɗaya ke kawo waɗannan eh amma akwai su kamar na sankar dole sai sun waɗannan an gwaggwada kamar yadda muka ce. To Allah ya sawaƙe. Amin Ina kuma fatan dukkan malaman da suka yi tambayan suna kusa kuma sun ji bayanin da kai mana. To ita kuma malama Aisha malam malam mai zanen hula gwalolo. Tana son ta san abin da ke kawo ɗan kanoma. to abin da ka dan kano makin san yawanci irin abubuwan da muke ci ne da kuma irin abubuwan da muke ci to wannan shi ke sa yadda wurin bayan gidan yakan canza to in dai wannan mutum na samun irin wannan larura ya kamata je a duba shi da sauri a duba kwarai da gaske to domin abubuwan da muke ci shi ke kawo wannan hajiya yawancin sa to dan kano magalibi yara ne suka fi ko ko hadda manya yara suka fi amma manya su ma suna yin shi to me yasa yara suka fi to domin kin san lokacin jikinsu na na na eh, kosawa ne lokacin eh. kuma lokacin dole ke abubuwan da ya kamata su sa jikin ya kosa yadda ya kamata to dole suna sa in ba samun shi to wannan yakan kawo wannan hajiya to su kuma wani wani irin rukunin abinci ne ke kawo haka yawanci irin waɗanda ke kawo na akwai yawanci kamar musamman abubuwan da ke gina jiki kamar irin kayayyakin abinci eh, eh. wanda ke gina jiki sosai yara wadansu ba samu wannan domin kin san shine ke gyara abubuwan inda abinci ke bi da komai domin suna girma to waɗannan rukunonin ya kamata a rinka ba su abubuwan da ke sa jikin su ya rinka girma yadda ya kamata to in jikin bai girma yadda ya kamata kuma ba samu abincin da ya kamata wannan kan kawo wannan hajiya to ga yara ya fi tsanani ne koko ga manya ya fi tsanani ga yara domin yadda jikinsu har yanzu yana kosawa ne haji bai kosa ba har yanzu shi yasa amma idan aka je aka ba da magani ko kuma aka yi abin da ya kamata mutum zai samu sauki ko eh, in aka yi abin da ya kamata mutum na samun sauki kamar nan kasashen kin san ba irin wannan ciwo kan sai dai inda inda ake da talauci kwarai da gaske to eh wato ga ciwo ma yana da alaka da talauci kenan eh to domin yawanci mutane ba sa abincin da ya kamata ya yadda zai gina jikinsu shi yasa To Allah ya sawaƙe. Amin amin. Wannan tambaya ta fito ne daga wajen Malam Yusuf a Yushau a can jihar Kaduna. To. Ya ce wai me yasa ne zaka ga wasu maza suna yawan zuba da mu yau Domin ya ce wai akwai wani wanda suke yawan zama tare da shi. Wai sai ta zubar da miyau cikin akalla duk minti biyar sai ya zubar da miyau. To likita mata mun san ciki, to maza kuma fa. akwai kin san akwai waɗansu kwayan halittoci da suke bakin na adam suke fitar da miyau eh wanda ake kiran salivary gland to akwai waɗansu mutane domin wani dalili su waɗannan abin da abubuwan da ke fitar da miyau ɗin suna aiki yadda bai kamata ba suna aiki fiye da kima kenan fiye da kima to wannan ya tsanani akwai magani da ake bayarwa wanda ke rage tsananin fitar da miyau ɗin to in wannan abin nashi ko yana haka ya kamata ya je wurin likita akwai wannan lalura akwai matsala akwai matsala To in an je an duba za a iya bashi magani? Eh akwai magani da ake ba wanda zai rage rage ruwan miyau din a bakinsa. To. Eh yanzu akwai magunguna da za a iya ba shi. A matsala ce dai. Eh matsala ce inda yana zubar da miyau haka da yawa. To Allah ya sauwaƙe. Amin amin. To ga wannan tambayar da wajen Fatima Musa Wada. To. Wai zufa a kai cuta ce? A takaice wato mutum ya rika yawan zufa a kai cuta ce? a ba cuta ba ne hajiya musamman an dai in dai kana jin zafi sosai zufa a kai a ba cuta ba ne hajiya to in yi yawa kuma fa in yi yawa to ya kamata ka je a canza amma in dai kana jin zafi sosai ko kuma kasa wani hula yawanci kanka yana dumba iska sai ga kan na zufa sosai eh, yawanci in yi haka yawanci akan so mutum ko ya dan share wurin ko kuma ya cire hular ko ya bar kanshi a buɗe to iska na bugun kan to zai zai kan zai bushe ai to sun sake wata tambaya to wai me ya amfanin kanwa ne a jikin ɗan adam ta san kanwa ai eh na na ya potassium ko potassium eh eh kanwa kin san abin da kanwa akwai na potassium yana taimakon jikin ɗan adam yanda yake aiki sosai amma bai kamata ka rinka shan shi da yawa ba hajiya. To a ta wani fanni yake taimakawa? Kamar yana taimakawa ta wurin yadda jijiyo ke aiki yadda ya kamata. To. Eh. Amma ba a sha da kima eh, ba. Eh ba a sha da kima ba. To a eh. saboda haka san akwai wasu meye idan za a yi sai an ɗasa an ɗan wannan kaɗan. Eh kaɗan amma bai kamata a sa da yawa ba hajiya. To. Eh. To Allah ya sa. Eh domin muna samun shi wannan abin da ke kan wasu potassium complex salt muna samu daga wadansu abubuwa kuma da muke ci. To a saboda eh. haka bai kamata a zaci kanwa ne kawai ke samar da eh, wannan. Eh akwai abubuwan da muke samun su da yawa. Eh. To. To wasiƙan mu ta gaba dai akan matan ne kuma ita ma ta haɗin gwiwa ce. To. Lami da Habiba Muhammad Ahmad Usman a can tun tungan makeri jihar to jihar ku ce ta Niger. To hajiya. <laughs> Suka cewa me yasa mace mai ciki take yawan zubar da miyau ne? To kin san yadda canjin hanayin kwayar halitta wanda ake kira hormone din nan. Eh. To in yi wani lokaci yakan sa kin san shi ke sa mata wani lokaci kamar zuciyarsu na tashi suna abin da to duk shi ke sa suke fitar da miyau da yawa. yanzu waɗansu mata ma suna da juna biyu din za ga suna kamar so su rinka son haraswa da sauransu duk wannan abin bakon da ke jikinsu ne eh don abin da abin da ke jikinsu ne shi ke kawo nan amma in ya tsanani akwai waɗansu abubuwa da ake bayarwa rinka tsananin sa amma in dai dumiyau ne ba ta haraswa da ai ba komai To amma an yi tsananin me ake bayarwa? Akwai wasu magani nan da ake bayarwa wanda ke rage tsananin haraswa din da mai miyau din da yawa. To. Eh. To malaman sun sake wata tambaya. To. Suka ce wai ba a jinjirin nono a kwance yana haddasa ma yaro ciwon kunne ne? Ka san wasu in kamar yaro ya kuka din nan ana kwance kawai sai a ja shi a bashi nono. To wai yana jawo ciwon kunne? Wannan bai kamata ya jawo ciwon kunne ba hajiya. To. Eh bai kamata ba. Sai dai in dama yaron yana da eh, lalura. Eh inda yana da lalura a kunnensa amma wani bai kamata ya kawo ciwon kunne ba. To Allah ya sauwaƙe. Amin amin. To likita lokaci ya fara daga mana hannu. a saboda haka nan za mu yi sallama da masu sauraronmu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya a halin yanzu kuwa a madadin dr jummai ali ce daga nan birnin washington dc nake fatar a huta lafiya to madalla mu kuma a yi muna aikin gafara domin ko ba za mu iya kawo muku labarai a takaici ba yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa musamman sahabu imam aliyu da ya taimaka min muka gabatar da shirin da salomon abu wanda ya bada umarni sai injiniyan david smith ni ladan ibrahim aiwa ke cewa sai an jima da hantsi mun dawo muku da wani sabon shirin